za mu ɗanyi wasu tambayoyi ne zuwa ga babban shehi malami sheikh prof muhammad sani umar rijiyar lemo kun san mun ce ba za mu yi raddi a wannan watan ba eh, yanzu ba mun fito daga cikin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar to mu ma za mu tara su za mu yi ramukonsu min ayyamin ukhar amma akwai abubuwan da ya kamata mu yi raddi guda biyu ko uku to amma wannan da na haɗu da shi to shi ba raddi ba ne wannan tambayoyi ne za mu yi wa babban malami wani abu da yake na ibada ba a yi shi sai da nasi ba a yi sa sai da dalili karka ce ai qur'ani ne dan ba zan karanta qur'ani ba na ji qur'ani ne amma shi wanda aka sauwar karwa da qur'ani ya ce karanta shi a nan ko karanta shi a nan ta magana ba magana cewa ai qur'ani qur'ani ne saboda ka ko ina ja karanta shi wannan a shi addini ba a masa haka duk abin da ya shafi waɗannan azkar da tasbiha da wani ne babin sa babin ibada ne babin ibada kuma al'asulu fi tawakkuf illa bi nas ba ka yin abu da sunan kusantar Allah ko bautar Allah sai da nas ba ka girgira abu kawai ka yi shi ba to mutane yawan lokaci kawai da ka suke suranta abu sai ce zai sauka yana da iya sauka da daya da kuma wata kaitacciyar addu'a da annabi koyar amma saboda rashin sani ya ɗora wa kansa wani abu da ya fi wahala kuma wannan da yake ganin ko kuma da bai sani da ba wanda shi ne ɗan kaɗan mai sauƙi shi ne kuma da bai ce ai wancan kuma bai wahalar ba sa shi ba sauran ka ga ya wahala wahala ta ta sha banza in ba ya dage kan haka sai samu zunubi in ba ya dage bayan an sanar da shi cewa ba sun sunna ba sunna bace yin hakan ya dage sai ya yi to zai zama mai zurbi mai zurbi ne a gudun Allah saboda ya keta dokar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda abinda ya shar'anta saboda haka abinda kawai za ka yi kayan gida sabon gida da kai da iyalanka da yayanka za ku je ku tare a ranar duka koya musu addu'a da annabi ya ce a riƙa in an sauko ku yi sabon كقراءة فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما أدروا على أن الجوال وبين أنواع سوقي شريعة سوقي الدين sauraka cikin dangane lokaci yaranka da suka yi waye wanda za su iya koya da sai a koya musu domin je mun shiga wannan wuri koya mana haka ciki nan ya kawo ta zuwa ka ɗauko haihuwar wasu. Ko ba a ji ba? Eh? yana magana ne idan mutum ya gina sabon gida sai kawai mutane saboda jahilci a ce wai a zo a sauka a yi saukan alkur'ani shi abun ibada ba a yin sa a sai an samu nassi da ta ce a yi saboda haka akwai addu'an da manzo Allah ya koyar a'udhu bi kalimati layi tamma min sharri ma khalaqa saboda haka mutane suna wahalar da kansu sai su je su dauko abu mai wahala a zo a ce maka ka yi yanka a yi kaza a yi kaza a yi kaza to shi yasa na ce ba raddi ba ne gafata malam eh girman kujeranka prof. <laughs> girman na furo eh, saboda haka akramakallahu wa fi anfusikum afala tubsirun eh shine taken karatu wa fi anfusikum afala tubsirun shin tunda ibada ne saukan alkur'ani kuma magana akan alkur'ani ake yi mutum ya gina sabo bid'a ne har ya ce ma mutum karshe ma zunubi zai samu saboda ya kira an sauke alkur'ani sai Allah ya bashi zunubi daga nan ya je ya narka shi a cikin wuta haba furo haba furo qur'ani a zo a karanta a gida a yi tawassali da shi Allah ya a gode wa Allah cikin ni'imar da Allah ya yi wa mutum bid'a to akarwa kallahu yanzu da ni tambaya na gare ka tafsirin da yanzu wannan a wajen tafsiri ne ya faɗa ba ka fahimta can ko a wajen tafsirin qur'ani ya faɗi wannan magana shi yasa nace nake so in yi masa tambayoyi dan kaɗan wuseni girman kujerarka akramakallahu eh from <laughs> ka gane ko yanzu kai tunda kai ka kawo dalilin ko ba haka ba ibada ba a yin sa sai da nassi to akramakallahu girman kujeranka yanzu a wajen tafsiri ana ja maka baki ka faɗa a matsayinka na prop za ka taimaka ni ɗan almajiri ɗan ƙarami ka gaya mun ayan da Allah ya ce ka yi tafsiri a cikin alkur'ani eh muna bukatan wannan aya ni kuma idan ya kawo mun ayan nan billahi lazi la ilaha illa huwa allazi rafa as-samawati bighairi amadin wallahi zan bar in je in shiga izana salafiya in zama almajirinsa in ya kawo hadisi ko da ga'ifi ne wanda Allah ya ce idan watan ramadan ya kama prof ka zo ka yi fassarar alkur'ani tun da yanzu magana alkur'ani ake yi kuma kai ka faɗa da bakinka abin da yake na ibada ne ba za a yi shi ba sai da nassin alkur'ani da hadisin manzan Allah yin hakanin ya yace saba wa manzan Allah ne to idan baka ba mu hadisi nassin ƙur'ani, na tafsirin da kake yi na alkur'ani ba kana saba wa annabi Muhammadu da na ga muku ba kullu ta sauka kansu ba <laughs> wai dan girma Allah a ina aka ba su professor nan ne ni kam mutum saboda bakin kunan wake ka dinga jefa kanka cikin bala'i kawai dan kana so ka zagi wasu kawai kana so ka ci mutuncin wasu kawai ka to yanzu da ya daure kansa idan ya isa ya cika professor yadda ka'idan da ya shimfiɗa cewa ba za kawai a zo mutum ya ɗauko alkur'ani ya yi gida sabo yanzu baban mutum a kano mutum ya yi sabon gida duk wanda ya gida kam zai ɗauko mutum a wani gari ne a zo a yi masa karatu alkur'ani yanzu ba ana na gina gida na a nan yola ba a nan zan nemo almajirai a zo a yi min karatu ba ko ba haka ba in a kano na gina yanzu shi ba a kano yake ba ba ya bar kano ba ya bar gidansa ya tafi bauchi Wa Allah ne ya gaya maka haka yanzu shi a bauchi ba yake karatu a gwallaga ne ko ne? <laughs> a gwallaga yake karatu ba shi takkannas ba ya bar garinsa kaf gaba daya ya tafi tafsirin ma an zalallahu bihamin sultan da Allah bai ce a yi shi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a shekaru 63 da ya yi mu dauko ma na annabci shekara 23 da ya yi a madina ko a makka bai taba yin tafsirin alkur'ani ba bai taba yi ba sahabbai ba su taba yi ba na ba su taba yi ba tabi'i na ba su taba yi ba shekara dubu ba a taba yi ba dubu da ɗari uku ba a taba yi ba sai da dubu da ɗari uku da ɗin kai ne aka fara tafsirin alkur'ani a afirka har yau da ina gaya muku nan tafsirin alkur'ani bai shiga ƙasar saudiya ba kuma idan ta shiga ina so ka kawo mun tafsirin sudes ko shurem duk malaman makka na ina so ka kawo mun tafsirin da wani yana ja musu baki suna fassarawa a cikin wata ramadana to saboda haka rabu kallahu yadda ka ce ibada ba za a yi shi ba kawai ka a zo a ce a karanta alkur'ani saboda na samu gida a karanta mun ba nassi ba zai yiwu ba to kaga babu aula tafsirin alkur'ani saboda haka aka rama kallon to ka taimaka ka yi maka bamu mu nassin alkur'ani da hadisin da har Allah cikin watan Ramadan ka bar matanka da 'ya'yanka. Sannan kuma daga karshe ya ce za a ɗauko mutane ne a ba su kuɗi a yi musu yanka yanzu shi da ya tafi gwallaga ba a yanka masa kaza ya ci sakani da Allah. Sannan kuma idan ya tashi ba a sallamarsa da kuɗi. Sakani da a'a mabarikar masa ni dai na tambayarsa tsakaninka da Allah. da ka je ba a yanka maka kaji ka ci Shi na ce tambayoyi da kawai muke yi tsakaninka da Allah idan ka tashi ba a baka kulli ka ce a kai ka zo ne ka fi lillahi tsakani da Allah to ina laifi ni ma mali almajirai suka taru mutum biyar mutum goma suka zo suka sauke alkur'ani mai girma aka dauki aka ba su dubu goma ishirin ko hamsin sannan aka yanka kaji aka yi walima Allah yana cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una Qur'an bai karanta wannan ayan ba kul bi fadlillah ga musu ya rasulullahi idan mutum ya samu falalar Allah ya samu rahamar Allah to ya nuna farin cikinsa manzo Allah yana cewa idan mutum yayi aure ya je yayi walima walau bishatin ko da dan taure to saboda haka na samu gida zan ya in yi walima in tara jama'a a sauke alkur'ani a ci abinci a samun albarka a tafi wannan shi ma din sai kun yi mata bite da kulle sannan kuma a karamar kallawa ina tambayanka har yanzu na uku a zamanin manzan Allah ba kur'ani hadadde balle yanzu kai kai mana hukunci don me za a yi ta a zamanin manzan Allah ba Kur'ani izu sittin agu ɗaya a haɗe babu shi sai da abubakar ne kisan aina bayan nan da shekaran jiya ko jiya da ko ya wuce jiya jiya ne ma ko ba haka ba Kur'ani sukutun babu a haɗe Kur'ani yana kan kawunan kirjin sahabbai ne kirjin mazaje yake ciki kamar ce ko to saboda haka sai dina abubakar shi ya haɗa alkur'ani amma babu falalar karanta alkur'ani a zamanin manzan Allah ba wasu sahabbai suka tafi wani gari sai sarkin garin kunama ya cije shi sai suka zo suka ce shin a cikinku akwai wani mai magani ne sarkin garinmu ga abin da ya sadu da wani sahabi ya ce ni gani nan sai sauran sahabbai suna kallonsa sai suka tashi ce ah kana da magani ce ina da shi suka sashi suka tace amma nawa za ku ba mu suka ce in dai sarki ya warke duk abun da ke so za mu baka kawai ya zo sai ya karanta fatiya tur kitab ya toba take gurin sai ya warke eh darni na farko kenan ka ba zan can ko sannan sai sahabu aka tara tumakai aka basu masu yawa sai sahabai suka ce a ka zo ka sayar da ayan Allah mu ba mu barwa mu da wannan abin da kai dinnan kamar zan je go, ya ce a ah, to ya to yanzu abu da za a yi mu je wajen muhammadu rasulullah za a zo a yi hukunci shikenan ana zuwa gaban manzo Allah ce rasulullah ga wane ya sai da ayan ubangiji ah, mu ya faru a ce ai sarkin gari kaza gashi ya faru ya zo ya tofa fatiyatul kitab sai aka bashi wayannan tinkiyoyin sai manzo Allah ya ce a'a wa ya sanar da kai tu tana rukiya tana warkarwa yace wallahi kawai ilhama ne Allah ya jefa mun na karanta masa yace to kura ba da ni manzo Allah ya ce to araba da ni tumakin to yanzu kai kana bakin cikin a karanta alqur'ani a baiwa almajirai naira dubu goma ishirin din kana bakin ciki amma kai ka tashi gwamna zai sallame ka ciyaman zai sallame ka yan kungiya za su sallame ka ka zo da tilin kuɗi ka je ka yi abin da Allah bai ce ba annabi bai san da shi ba sabon sa ba to ka bar ni mana ni ma in nayi sabon gida in karanta alkur'ani in yi tawassali saboda in samu zaman lafiya yanzu wannan a ce masa professor ne to ba za mu sawaita ba abinda nake cewa girman kujeranka aka makallahu prom da Allah muna bukatar ayan da ta baka dama ko hadisin da ya baka dama ka yi tafsirin alkur'ani a watan ramadan shakara-shakara kake zuwa farkon wata ka je ka yi idan wata ya kare sai ka ɗaure kuma kundinka na darni ka sake komawa kano ba ka fahimci zancen ba shekara yanzu gwamna ba gida sabo ya gida masa a bauchi akan bidi'a akan bidi'a wanda Allah ba inda ya ce a yi tafsirin alkur'ani watan ramadana ba hadisi ko da gaifi ne na, tafsirin alkur'ani babu littafi kwaya ɗaya a duniya jiya na gaya muku kwaya ɗaya ko a cikin littattafan fikihu ko a littattafan tarihi ko a littattafan hadisi ko a littattafan furu'a ko a littattafan balaga ko a littattafan fikihu ko a littattafan nahu. babu inda aka samo babu kwaya ɗaya a ce babu tafsirin Qur'an fi Ramadana babu shi duk duniya amma maulidin manzon Allah malaminka Ibn Kasir ya kawo sannan kuma da ibnu taimiyya ya mutu wa jalasa jama'atun kabular gusuli jama'a su mazaje suka taru kafin a yi masa wanka fa ibnu Taimiyya, kafin a yi masa wanka mutane almajiransa 'yan izalan zamani, salafawan zamani suka taru wa karra ulkur'ana suka karanta masa alkur'ani wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi summa insarafu sai suka tashi suka tafi wa jalasa wa hadara jama'atun minan nisa'i sai kuma wasu runduna na mata su ma suka zo suka taru wa karra'u alqur'ana suka karanta alkur'ani abinda ma kawai suka takaita fa fa'alla misla zalika su ma suka aikata abin da mazajen nan suka aikata suka kewaye gawan ibnu taimiya suka karanta masa alkur'ani wata barraku bi ru'yatihi suka nemi albarkan ganinsa wata kabilihi suka dinga masa kis mata da maza ba suka yi ta kiss ma a abu na ibnu taymiya gawan ibu taimiya aka yi dinga masa kiss ka gane ko maza suka yi mata suka zo suka yi suka yi ta kiss nasa suka yi ta kiss nasa ma in sarafan na kuma suka tashi suka tafi to a akarmaka lahu a gurman kujeranka da Allah shi wannan kuma daga ina nassinsa yake gashi nan al'ukudu turriyu fi manaqibu shaykhul islam ibnu taymiya shi ya kawo ibnu Abdulhadi ba ni na faɗa ba sannan kuma ibnu kasir almajirin ibnu taymiya wannan magana da na faɗa ya kawo a cikin bidaya wan haya, shi ma ya kawo almajiransa suka kewaye shi suka karanta masa alkur'ani to alhamdulillah saboda haka yan uwa abin da za mu faɗa ɗin ai shi kenan